to a wannan gabar ma an shiga cikin gwamnatin ana yin minisoci ko kuma an yi minisoci yawancin minisoci nan wasu za su yi musamman ba ya kuwa gwamnatin bola amma shi lokacin ce musamman kai ya ka ganganci saboda haka idan aka tafi haka aka ce an gama komai ni ba a sanni ba in je gurin minista ne bai ma gano ba sai an ce mai ayi wannan makar jackson jagaba shine jagaba gaba ya ce a ah, to thank you thank you kai kokari kai kokari zan ganka to ani bai na wuce ta amma gwamnati ya kamata idan za a raba ministoci ko da wajen samu ba ni ne zan ce a ba wani a ba wani a ba wani mun san waɗanda suka yaƙe mu da yan APC da yan waje saboda ka idan yanzu aka kulle kofa ba ni to duk da ta fito nan gaba za a ce da ni akan yi ta wannan yana nuna kenan kai yanzu kana jira kirawo ka ko mukamin minista ko wani abu a mukamai dai an na wancan mukami wa daya mutum da gani anan kana nufin ka ce duk taron jama'a nan sun kake kowa sai ya rabu ka da hanyar wata kujera eh a ba wai a ce duka ba wanda in an tsinci wanda za su iya idan aka tsinci wanda za su iya aka ba su ai ga za su riƙe sauran magana ake ta ni ne ba maganar mukami ba sai dai mukamai kamar a kamar ka kana so ka ce tun da an ci gwamnati eh. an ajiye ka a gefe guda ko yaya ba magana ajiye na a gefe bane ainihin ya kace ba wanda zan ajiye ba ne a gefe ina ajiye ma ina iya motsi da kaina amma abu ne wanda ni na wuce wanda za a ce ba a gayyace ni ba in je kuma yanzu da can yadda muke yi muna zuwa gudun shugaban kasa da wasu makamai to yanzu hanyar ba ɗaya ba ce sai ka wasu hanyoyi wanda ya kamata za a kashe shugaban kasa ko kuma shi ne ya ce ka zo sannan za ka iya zuwa saboda abubuwa da yawa a yi har shawara na sun bayar wadda wannan shawarar za ta taimaka da sun ki fitowa su faɗa a shanin ministoci yawanci da an yi duk gurin da ɓanna ta tafi wani abu mutane masu gudun sun hau shugaban kasa bai fito yin magana ba bai fito yin magana ba ministan tsaro bai fito yin magana ba ministan noma ta fito magana ba sakataren gwamnati ya yi shiru kuma wannan wannan abin abu ne wanda in muka ɗora ne ya kasu akan ƙarya ba za ta mana kyau ba sun kasa fitowa su faɗa ma mutane gaskiya buhari sai da ya kashe ƙasar nan sanai buhari damar damar da ƙasar nan su fito su faɗa ba wani abu ne, lokacin da muka mulki hannun pdp mun fito duk an faɗa an ce ƙasar nan yanzu aka ci take dalilin da mutane suka dinga ba su ƙasar nan a gargajiya take to ni zan mu yanzu mu koye mu koma kawai mu dinga rubutu ana ɗaga mana faɗi ana ɗaga mana menene samun a baya kowa ya san irin gudunmuwa da ta bayar wajen kafa gwamnatin shugaban kasa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari eh. yanzu kuma kana irin waɗannan hakan yana nufin kayi da na sanin gudun da ta bayar a wata tafiya na yi to me yasa na yi da na sani bangare ɗaya bangare ɗaya ban yi ba dalili bangare ɗaya na sani kyakkyawan zaton da na yi ban yi ƙoƙari na yunkura na biyar da ra'ayin talaka suke ba na ga da sauran yan midiya sun fito suka dinga dalilin mutane amma ni na da kadewa kuma da na san abin da ke ƙasa ka san ce kyakkyawan zato duk abin da kai rubuta shi kana ganin zai iya yi ko ko mai yiwuwa ne saboda ka baka da garanti ka ce wannan abun ba miwa bane in ka sashi a gaba na biyu inda bai na sani ba saboda ni na yi tsakani da ubangiji na yi bahari tsakani da Allah na ɗauki ragamar rayuwa ta tafiya iyali na ta yi kwana ta to in nan kartun ga sasanin ga ga ba'ani duk bala'in da muka shiga kun shiga za a kashe kun shiga za a yi kaza aka muke shiga mu fita ba wani a gwamnatin bahar babu ko bahar da ke da ba shi gudunmawar amma ana ganin ai kamata ya wannan wannan wannan abin da muke magana na yi wannan magana sai dai kuma in da maimaita mun zaka yi ka aka musu lokaci sai magana ce a wannan magana a can za kafa eh, ni ba mu zo nan ba tukuna yanzu ba na zan wannan labarin bane ya kamata ka ka bani ba su uzuri na cewa mun zo mu hakuri abin ba irin wancan hakurin ba saboda sun yi hakurin sun yi hakurin shekara wasu ma sun watsi abin da muke magana a magana ce wadda kamar yadda ka faɗa yanzu da na sani ban yi ba saboda na yi dan Allah na farko wancan kuma da na sani na kyautar zan da na yi na yi na yi na yi ya kamata in shiga wata hanya da ya kamata in gane abin nan da gaske ne kuma daga gaske saboda haka na yi makauniyar soyayya iya gurgudu wanda kuma ta zo ta ma illa mai ya kasa kasa illa yanzu a kasar nan ba wani farastatin wanda yake roƙin ba sai da Buhari damma damma da ko ina sannan ya bayar sun kuma shiga cikin ofis sun yi shiru me na boyewa lokacin da muka sa hannun da haka muka fito muka fada kasan nan a dagula take a mana hakuri kullum abin da muke cewa kasan nan a dagula take yanzu mu isa ba za mu fada ba a fito a fada har ya ci da kasa ya ya kace komai kafin tenisi ya ta minti 30 ko awanni saboda ka uh, akwai wanda ya fada muna ganin kare yake ya ce wannan kasar yanzu ba wanda zai gaji Mahari sai dai gaji mushi amma muna kallon shi a matsayin adawa ne amma sai da muka shiga gwamnati sannan muka bincika amma abin nan a cikin kowa yake In najeriya sun fito da turku da aka ce kwanan arewa aka fito ana cewa ya kace rara ya fito da kwali rara ya fito da kwali an fito mutane arewa an yi kaza ne shiru na yake ko san bisa ne shiru saboda ni ina da shawara shawara da ke da kuwa wannan shawara ce ina so in je in kai gaban kasa ya fito ya gaya ma shi duk wanda zaka jagoranta ka gaya mai gaskiya komai su to amma daɗi ko ba daɗi zai iya zama to da na samu sa'a me hikimar da faɗa a yanzu misali a daidai lokacin da ake ganin abin da ake buƙata gwamnati ta kawo wa al'umma ɗauki a faɗi cewar abin da ya faɗa yanzu na yanzu wannan magana ta ta yi mun daidai da abin da ke nema ba wani abin da wanda ya kamata gwamnati ta yi wanda za ta taimaki al'umma ko taimaki kanta illa ta gaya masa gaskiya yanzu da na ce a fito a faɗi gaskiya ni ban kyauta ba a fito kawai a faɗa zai yiwu ko ba zai yiwu ba da mutane suke tsammani yanzu ba zai yiwu ba duk wata barasta da Buhari ya kashe ta ko kuma gwamnati ba ta kashe ta sai an motsa take mutu saboda ka dan ma Allah ya ce mu shi ne yazo a shirye yake shi shugaban kasa man chairman wani irin shi ne an janye tallafin man fetur dala ta da shi dubu ɗaya da ɗari alhamdulillah amma sai ta naira ɗari bakwai kamar kuma ka tanta dan juma ne da jumai ba har da shi kuma kana maganar wata uku su kuma dala an yi ka da ka ce kamar janye subsidy da yayi wannan tsarin idan aka ce wannan tsarin da kai da kai ne aka ce ba haka kama kama ne maganar subsidy ya fi mata da muta ne aka ce talaka hankali yanzu ya fi kuma motsi subsidy tun kai shugaban kasa ba har ya fi cire shi da tunin bai zo in ka je ka bincika budget tun da kai da dan jaridu ne za ku iya bincike kafin har ya tafi ba budget ba kuɗin subsidy a cikin budget shi da ya zo cewa ya nomo budget shi ne da shi maimakon ya ce an cire budget kafin zo ka ga faɗi gaskiya ke. ba shi ya cire ba wanda ya tafi shi ya cire shi sai ce nomo budget tunda shi rike duk kula akan shi mu ma dan ba a so mu faɗa din wannan magana da na yi shawara ce zan so ce a so a faɗi gaskiyar nan da ba a dan faɗa ba ana ta lakalaka kuma ba zai yiwu ba in ba ka gaya wanda ta shi gaskiya ba da aka ce daga kwali da na zo na daga na ce ai tunin ba zai duba an daga kwali an daga kwali ai tun da an ɗauki mutane arewa ni na sani na faɗi da dalilai na ce shugaban gwamnatin buhari gwamnatin tinubu kwana ɗari ya fi shekara takwas ɗin buhari an musu da hujjawa hujja biyu zan bayar a iya ɗan daga misali na daga hawan tinubu yau wata uku da ya kace wata hudu da yan kwanaki mutum nawa kaje an ɗauka hanya abuja baka san yadda ake yi ba baka san me aka yi ba baka san ya security ce ba amma ba za a so a gaya ba da ake security ba daga hawan shi zuwa yanzu ka san ko sai da aka shekara bakwai da wajen kwana ashirin da biyar hanyar abuja ba ta biyuwa duk wanda zai hau sai dai a launa abokin mahari idan na ɗauki wannan ba wani abu ba wani abu da ya ɗaga min hankali a duniya kamar iyaka ce hanyar abuja daga kano zuwa abuja gurin talaka ba ta biyuwa saboda kullum a cikin zuciya zagin duniyan nan tsinuwa akan wani abu saboda haka in dai aka ce bahari na mulki a arewa yayi shekara bakwai yayi shekara bakwai gwamna ya ce hanya Abuja ba ta biyuwa to ko raƙumi ba zai gama arewa raƙumi ba za ga mu arewa mutanen Najeriya kira dan arewa za ka dan dan ba daga hawan tunin biyan wata uku da ta wuce ban san ban san wannan watan da aka wuce ba an karɓo mutum 500 da sassa hanyar bindiga ka san wannan maganar ɗari biyar da sittin har da shida ma kun sani abu ne na security wanda ba za a zo a gaya maka ba dan an faɗa ta yadda ake bi din ba za a samu abu ba ka san bambancin wanda ya shirya da shirya ba misali za a ce yau rana rana ya barna to shi na an turo daga abuja za a kama shi wanda ya turo rana kawai ya zo na ai ga za mu zo rana rana zai cikin ya gaya masa zai kira rana Allah da umma ku tali sai ya barna kuma ya zo na saboda ka yadda ake bi security ne ake bi a hana wannan ɗaukar mutane hanyar fita tun da tun da ya hau ne kaji an yi saboda kuma mutum ɗari biyar sun akwai sos na an yi wannan da gaske ne to tun da na san an kawo mutum ɗari biyar da sittin to ba zan yi in zo masa da tsarin adalci ba a ce an ɗauki mutum kaza ko kaza ni in zo ɗauka kwami ba zai yi ba saboda dole sai na yi uzuri akan wannan ko da ya bani mukami ko ya bani minista ko bai ban ba ko ya ko kan ma ya neme ni amma dai a adalcin duniya ya kamata in hangi gaba don hangi baya shekara bakwai muka yi hanyar nan duk wanda zai hau a gidan shi sai dai alwala in kuma ya faɗa a gida a guda za shi a ƙasa wallahi ba za su baje ba sun dinga kuka kenan sai dai ba da su kuma ba har da ke mutu, ɗan arewa ne saboda haka ba wai ina cewa dan ba har ba bani minista ko bai bani SA ko bai bani kwangina ko bai bani kaza ba a'a magana muka yi ta iya bakin gwargwado lokacin ina ganin baban cin bai mutu bai na nan da rai lokacin ana ni ina ni ina APC tare da buhari muna ne aka muna tare da gongosu amma muna gongo tun da buhari ya zafin takara na fi kowa tsan tarewa magana za a tare duka wani da'ai duka wani muna nan gurin akwai wanda ya kira da yana nan shi bai mutu ba yana nan ya ce zai bani kuɗi miliyan ɗari biyar kusan ce a ji bani cewa in je in yi waƙa kawai in je in yi waƙar gudulau in daina wannan habaice-habaicen saboda ina bata ma NPDP rai kuma sa su ɗauki mataki a kaina na ce masa a ni ba komai dai akan wannan nisa ni ba har muke yi ko ya ce zaɓe kai ya ce ai zaɓe ba za ku ci ba me yasa saboda misa ya ce ai an gama zaɓe ya ce kai kuma da ra'ayinka Allah ya jarabce shi duk ne waka ya ci ya ce in je in yi faifai na good luck zai bani in yi duplicative ma'ana in yi printing ka wani miliyan biyu ko miliyan biyu ko miliyan sai araba a Najeriya ina sanar kai da miliyan biyu ka san miliyan biyu ko ko sai bai ga miliyan ɗari ko ɗari biyu ce ko miliyan ɗari ɗari matan ba na zo na zauna ne tukutun na gaya ba kusa da ce cikakken mahaukaci ne kai baharin to me za na ce ka bari na ce ni ina ji a jikina baharin zai zama kasa ina ji a jikina to yanzu da na san baharin zai zama shugaban ƙasa, in zo in tafi haka yanzu baharin ko da musulmi ya zo ba ba ya kare shi ba mutum kaɗai an bani miliyan ɗari biyar iyaka an kashe miliyan ko ɗari ɗari koma gona shi kenan sai ƙara shanu ƙara ƙara gobe amma na zo na kyakkyawan da to na ce ni ina da yi. kamar yadda na faɗa ce tun da ya zama ido ya zama da shi haka a gaya min insha Allah da izinin Allah ku hadi ne haka na bishi na bishi na bishi kuma haka tabbata a ƙarshe wanda na je ina cewa mutumin nan ba kai da an ce ba zaɓen nan an gama shi ce ka je to an gama shi ka zo biya mu an gama ya ce wanda ke kan kujerar ma ya sauka ya faɗi kanshi kuma haka ya kira kudur na kan kudura ya kira Buhari mai unguwar shi ya sauko kuma sauko ba to wannan wani abu ne ba wai a'a ne na zo ina so manyaka ta jama'a su fahimci ni magana ce na zo na yi kan mu mutanen mu amma dai magana nan ba za ta haɗu ba sai dai wasu maganganu waɗanda su ne muka baro ake zagi na a cikin mutane na wani ne bukatar gida ne wani jari wani mukami ke bukata masu bukatar mukami suna nan kuma sun ga ana kai mukamai sai wani nan su ja gefe shi ce dama ba shi ta amma yanzu mun ji an sallame shi kenan dama shi kwanan nan yanzu na zo akwai wanda na kira shi shi ya kasa kunkune ya kasa kunkune ya fito fili ya ce min cewa mutane ba suna ta kunkune ba an ce za a yi kaza za a yi kaza har yanzu shi kuma sai mukamai aiki kuma mutane yanzu ga ni aka ce abu yayi yawa a cikin abin nan talauci yayi yawa sai na ce musu to na ce musu kasan wallahi ya ce wallahi kwanan nisa da gidana ko sati uku ba a yi nisa da gidana ka san me nayi na sai da gidana saboda an kai karata akwai gini na tatin tatin wanda aka rushe to gurin haya nake yi to mutanen na sa musu rana tun kayan rantsuwa aka yi rantsuwa na ce wata ɗaya wata biyu aka biyu kusa ka sabu sai karata na dinga lamba baɗake sai ka zama a garin nan kwana bakwai a Abuja dan san macin kai same ni dan kila ina tsammanin zan je in samu ganin shugaban kasa in zo ban samu ba dole ita wannan sama ce na turo lauyoyi suka nema a zauna a waje dan zo in warware shi dan lokacin da aka yi abun na rubuta takarda na kai ma na rubuta takarda na ba ganduje na rubuta takarda na ba shugaban kasa mutanen ganduje ma suka zo suka rubuta suka suka estimate abin da na rasa abu sai da kyau na yin rahoton na sai ɗauka hidima president lokacin an zartar da shi ba an zaɓe shi ba da shi ba sai ce to ga ga wani nan ya je ya biya ni wanda aka yi mata kada ya biya ni ya ce kai nan kuma sun yawa ka bari idan an shi kula sai ka zo kai magana da shi ya faɗi da samu kuɗi to jiran tsammanin har in zo in je in gan shi ya faɗi inda za a samu kuɗin zo in biya mutanen nan akwai wani wani babba ne a nan wanda shi yana cikin mawan yara ya tambaye da jari kunya muke ji kace zaka jari ta aku musamman kana ruwa ai kace jari ni karban da ake kira duk wanda ya tafi na sana'a haka ba mu wuce ba gaskiya to shi ma a ƙarshe dan koma gefe yana dan kunan shi kuma yana cikin waɗanda za su zama mun haɗari dan kana cire ɗaya ko biyu shine na uku a bayana kaga wata ran ina dan karami suna narka na ka wata ran sai mutum ne <laughs> to a wannan kamar ina so in ga maka shawara ma nake da ita mai kyau

abin da nace miki bayani shawara wuri a gwamnatin Buhari ko ɗaya tawo a ɗauka ba ko ɗaya tawo a ɗauka ba shawarar ma da ita guda ɗaya ta cewa talaka wanda ya zaɓi Buhari da iya ma'amala da akawun ba in za ka yi ma'amala shi da akawun ka bi shi hankali tukuna idan za a raba abin nan a nemi a nemi sarakuna da masu unguwanni su kawo talakawan nan a taimake su dan da ka ba mai unguwa mutum talatin to sauran talakani saboda in kama bashi dubu ɗari biyu ko zai ci ashirin ko talatin ko hamsin ɗari da hamsin talaka riba ba to wannan shara ma wata shugaba tunda da mu gwamnatin mu dirri kima za a ce mu mu talaka muke ne saboda haka abin da nake gaya muke wannan magana shawarar nan wannan a ina tsammanin wannan gwamnatin wannan gwamnatin ta wuce full community na shi zan ce miki shawara nake da ita wannan ta aje a faɗa din a gaya ma talaka gaskiya Buhari ya kashe ƙasa ya rushe kasa an ki zo a faɗa din ina da ita kamata in faɗa a can amma abin ya ki dole ya ki dole zo magana anan to akwai shawara da yanzu na kai shugaban kasa ko yanzu ya karbi taka shawara wallahi duk ɗan Najeriya ko ba ya ta sai ya ce shan da rara irin irin da aka ce zan yi mana shawarar na yi iya yadda zan yi shiga da wannan shawarar Da ganta ya ga planet ina. ai ai ne aka ce ai gola bawa ce ko da irin bai wuce shawarar eh idan aka ci gaba da tafiya hmm. ga matsayarka ba na neme ka ba hmm. tsawon wani lokaci ka ɗauka an ba neme ka ba ga mataki kuma wani mataki za ba wani mataki da ɗauka mataki na su waɗannan da muke tare da su da mu gani in zo in gaya musu jiran da muke yi mu yi haƙuri kowa ya je da mafita ka ka da tsammanin kenan abin da yake kawo mutum ya samu haƙatar kenan kullum yana tsammanin yau gobe yau gobe to wancan karan na yi shekara tabbas ba mutu ba san hanzuni ba a wannan karan yin samu dan an tafi hakan ba mai aka ban samu mafita ban kuma su kai musu ba to hakan ne ta saboda duk lokacin da nake neman gudunmawa su yi kira ka ga su da tibga tibga iya bakin gurguru mutum ko ya ce zai tara rana idan ya hanko sai ya ci kai sai mun canza to haka za ka yi canza ni ma ina canza saboda yanzu a gwamnatin Buhari kirkiri duk bala'in da muka yi muka gama a ƙarshen rayuwa ta kasuwa dauka ƙarshe ranar da aka cire mun ran da aka ƙona mun ofis aka ƙona mun gida aka ƙona mun motoci aka ƙona mun plaza ake neman ƴaƴana da mata na kashe su ake nema na a kashe ni a ranar washe gari aiki wanda ya sauke ce a cikin mai sanda da Allah sauke mutu ko ko rani kamata yan sanda na goma ne ko tunan ba a lokacin bai gani ba wata surutu ba an kona gidana an kona plaza ta ana neman yaya na ina suke don uwar shi ina yan shi ana neman na ina nake a wannan lokacin ka ce ka rubu da su a kaina so kake in mutu ko rani abin da ban taɓa manta ban taɓa yawa a duniya kenan wannan ai tsawon aji ne sauka ba zan taɓa yaje masa ba har in mutu wannan abin yana raina sau ni ma ai ai halitta ne ina da yaya yaya na tara mata na uku ɗan uwa na fulcin kowa yana kwanna shi amma a ce duk bala'in da na yi me ne ina na ce ni tunin mulki ba zan yi munafunci ba akwai abin da aka kulla da me aka ce mutanen su na ce ni ba zan yi ba kuma na san tunin mulki da ku daina yi saboda haka suka bada shawara a cire yan sanda a yan sanda na sun yi laifi yan sanda sun yi laifi ni ne laifi sai a cire yan sanda da suka laifi a kawo wasu sai aka ce an rumumin da yan sanda waɗanda ke gani kullum ka je gida na za ka ga mutum biyar shida bakwai suna ganin yayana duk inda zan motsa kuma za a ga kuɗin a bayana su suke gadin na, su suke zune da zagar kwata ana ne da ku sau da haka ni yanzu me aka cewa wani tsoro za a bar gwamnatin da nake tsammani idan za a yi kaso gwamnatin buhari in an zo an zuba ministoci guda goma a cira rana ɗauki biyu sannan sai a ce sauran su ɗauka in an zo an raba md a ce in goma goma ne ni ni ni ɗauki sha biyar saboda duk wanda ya ƙi na ko ba ka son a gwamnatin buhari za ka ce na ba da 20 ko 15 ba bani ma can fasan ko shi shugaban kasan bai ma can fasan ba a gwamnatin buhari wanda huba wa ya kace wanda da kudin wanda ya bi ne guda biyu saboda shi ya amfani da kudin shi da kuma lokacin shi a wata lokacin da mutanen shi ya bashi amma ina ka kai irin su turba a din da su kashin shatima eh. da sauran waɗannan gaggazan eh. na jikin shugaban kasa kake magana da kuma ta nubu eh. ba wanda ya fi ina magana ai yanzu ina magana akan gwamnatin Buhari akan gwamnatin tinubu ne magana duk duniya za yi mawa da arewa duk wanda aka ba minista ka dauke shi ka aje shi sai ka haɗa dinka ba ko waye shi mutum biyu ne bakatar suke iya haɗa kirji da ni akan maganar ba da gudunmawa a arewa da aminu bello masari da ganduji abin da ya sa aminu bello masari shi gabana saboda shi fara cewa kada in ɗauki layi tunan ba za a shekara biyu saura shi kuma gandun da aka fitar da wannan rigima ya fi kwanta da yawa saboda aka su ne muke ganin sun fi inda suka fi kuma na fi su a nufin sun fi na gurin inda suka fi lokacin da ake neman delegate su suka tsaya suka yi da aka ta doro suka ce lalle lalle zuwa su wajen su ka san lokacin da aka zo ana neman delegate sai suka yi gwamnoni wayo tun su opinion siyasa ne sai suka ce kowane gwamna ya yadda a yi haƙuri an mai da mulki kudu saboda sun san dai an je kudu ba wani ba wani da ke kura biyu wanda ya shirya wannan da kan duk da ya bala bello ta suka shirya saboda aka sai gwamnati suka ta sun yarda aka je gudu shugaban kasa ce shi ma yarda da aka je aka buga sai a ce ba su president sai a ce waye sai a ce waye saboda aka su ne sun san dai za a je a zagayo ko ba su president ake ce ba su president ko ya kamata a ce ɗin biza kakara ko ce aka gabu da ya ce a abin zana gogaza mai gina shi ne shi ne kwamishina na shari'a sau da ka suka je suka zagayo suka zagayo suka gaba in dai ba za a tafi haka da wutun mu ya kai suka dawo gurin ba ya ka cewa shugaban kasa suka ci kutukun su sai aka ce an ba da umarni a zo a yi a zo me ya ka ce ai amal lawan aka dauko amal lawan da me ya ka ce da Aminu Bello Musa gwamna da Gandu suka ce su an lambar su tunubu suke yi aka ce tunubu su rubuce shi in dai za a yi sai dai a janye a masa time ɗin shi ne kuma yana da yadda ya fita kuma yana da ƙini ya taimaka shi ma ya kamata a taimake shi haka Allah ya taimaka dai da aka zo aka je aka yi ciku a cikin gida ni na zo gida abin da bin misali na ce masa ran kuwa ba cikin ranka ne ka sa amma jiwa ranka an ba da wani ayan mandawa ina cikin gidan sai da kai biya biya biya ka da abula suka dauki riga suka dauki da suna zuwa da fahadigansu a a fasace sai sai a shi shi ne san magana ba to tun da bai san magana ba to ya za ka da shi sai aka ce to an yarda a je a yi zaɓe da aka ce an yarda a zaɓe to ni kuma nan na san dai zaɓe za a yi kano da katsina ta fi kowa delegate kano da katsina sun fi kowa delegate a lagos inda ya arewa ne saboda haka aka zo aka yi zaɓe bola tun biyu to daga lokacin da bola tunan biyu zama shugaban kasa ya zama dan takarar mm, apc lokacin kuma shi kuma shi kuma ne aka ce npdp kuma sun da arewa to sai aka ce waye zai iya yin tallar dan gudu ga shi an kai da dan arewa kawa a lokacin kuma ai ne ya ce ne tallan baɗaɗe na tashi da kowa na fi gandu da annabi na fi basari na fi kowa ma kai na fi kowa idan ka cire yan gandu in ka cire yan gandu irin su Abdullahi Gwado irin su da irin su kayan irin sa Abu Ibrahim Ibrahim Masali in ka cire waɗannan su ne yan gandu waɗannan su dole su amma duk wanda ya zo ya ce kowa dan a lokacin aka ce ba wanda zai iya tallatin ya zo na ce to an koda kuma ba zai gama arewa na je na buji waka jagaba ne gaba Allah ne gaba kuma Allah ya wa mu Allah ya karba aka yi zama Allah ya karba aka yi wannan zama duk abin da ake zama wanda ake so a samu aka same shi duk abin da ya kamata a yi aka yi ko menene ya kamata a yi aka yi amma a wannan gaba ina so in yi da ya magana guda biyu magana ce ta ni yadda na faɗa din nan kuna ina ƙara bawa bila ma'amuri wannan tsari da ake ciki a yi haƙuri da shi idan wani abu ya zo daga baya zan zo gaya muku idan kuma abu bai zo ba sai a yi haƙuri sai mu jira a abin ba irin wancan jiran ba idan Allah ya taimake mu an samu in ba a samu ba za mu ce to kowa ya zo ka kilayi mu nemi wata wutar ba wannan wanda muke ciki ba ni ina ganin a takaice abin da zan gaya mai uwana kenan wanda muka yi aiki da su wanda suke jira wani mukami yake bukata wani jari wani kaza wani kaza kuma kullum suna cewa in je nan in je nan su sun shiru kan wannan gaba ya ce to ba zan yi magana da ku kamar yadda nake yi ba na yi magana da su uku ku yi haƙuri wani ku yi haƙuri wani ma ku yi haƙuri wani ma ku yi haƙuri amma ba su yadda da abin da ke faɗa ba na ya ka tanu na su haƙuri suna a yi su ina zuwa abuja ina kaza kaza to wallahi abuja da nake zuwa ni nake kai kaina kuma ina wata kaina ba wani abu da ya fito in kuma akwai wani abu da ya fito za ku ji daga gare ni ba shi iya gwargwado kuma na da yanzu na jira ko dan kan zagin ya kaca ko dan karzakin na samu kuɗi a lokacin Buhari ya zo ya ce zai mun martani tumu tumu da shi tumu tumu da mai gidan shi tumu tumu da kullun ma ba abin da zai ba na san komai na san iya kulle kullen da aka yi duk wani kulle kulle da aka yi na bola tun bai faɗi na sani duk waɗanda suka ce kar a yi kar a bi kar a bi ko APC ne wasu ba sa nan a cikin mukami a cikin abin da ba zan haƙura ba har da wani abu in dai ni ba za a bin mukami ko ba za a bani ba to kada in ga wani wanda ya yaƙe mu a cikin gidan kawai kowa ya fita duk wanda ya san ya yaƙe mu ya bar gwamnati a cire su idan an cire san kalle kwanta in ba haka ba yanzu azan ne azan ne kwanan nan ya kace an yi abuja amma ya kace abin Allah ya kiyaye da na mutu to da kawai sai dai ya kace sai dai sai dai a kawo miliyan goma goma sai dai ga mai aikata wajen miliyan ɗari bisa tare a gidana da buhunan shinkafa su kuma yan gidan suna ta kuka ga yaya ana cewa ai rayuwa rayuwa mana kokari ka gani haka zan nan wannan tsari ba zan yi haƙuri din wancan ba kuma ina zara duk wani wanda zai iya martani ko kuma dan ginkin nashin gwamnatin tunan ya zo ya ce dai mun duk duniya zan yi mahaukaci in ban da tunan ba wanda kai ne ba ta tunan ba ko a wani ina bayan lima ya kamata a ce duk abin da za a bayar ni ne na bayan lima in neman ya mai ko ni da samu liman na waikowa in zai waiko in dai aka ce in bai samu kashin ba ko ba in ba samu gandu ba totoni ne a gurin sai aminu bello masari kuma yanzu aminu bello masari ya kace aminu bello masari shi shira ina in da je gurin aminu bello masari lokacin muna wancan lokacin ina ana kai kai kudin bahari sai ce in yi hakuri don zan ce in ce ni haƙuri shi shi shi mana da wuri to na hakuri sai ma ni hakuri to muna hakuri amma ba hakurin talaka da bahari ba ka san talaka da bahari karshe dalma ya zuba musu bayan ya ce a yi haƙuri a ci gaba da haƙuri a ci gaba da haƙuri sai masu ba shawara suka ce sai masu ba shawara suka ce a yi ya kamata a ɗauki wani layi ga dalma idan an zuwa talakawa za su narke amman za su ne ka cewa za su murmuri daga baya sai ce a ji a zuba ka san mai dalma canjin kuɗi duk wani wanda ya taimaki Buhari ya kani duk mai dubu ɗari biyu jari ya kani duk mai miliyan ɗaya ya kani kuma waɗannan su suka zaɓi Buhari kullum bala'i na kenan za a taimaki nan amma a ƙarshe su ɗin ya suka ne to kuma an kawo ba gaskiya gwamnati ki fito ki ce musu wannan ƙasar ga yadda muke ciki ga layin da muke ciki yanzu ga abin da ake kai idan akwai wani abu a gaya muku a bada hakuri amma a zo ana sanin kunuku yanzu gashi an zo an yi abin alheri an karɓi mutum ɗari biyar da sittin nan kuma an zo an yi bakin kokari yadda hanyar nan za ta tafiya ko ta abinci kun ba wanda aka gaya ma da aka abin na security to in ku zo kun ce kasar ga yanda take ba sai an saita an ci gaba da hakuri wannan wani yiwa ina gani jama'a a nan an ce ba da aikata ba don magana ka kasan an ce rara rana ina ce ai zai ba fashi aikata awanni a yi haƙurin da ya kamar da muke faɗa idan Allah ya sa wani abu ya zo daga baya zan kira ku amma ni ba na cikin waɗanda za a ce wai nan gama rabo za a dame ni ni ina cikin waɗanda da mu ya kamata mu ɗaliban minista ko duk wani makami ko ba za a bani ba to duk wanda za a ba a ce ya gani ai rarara shine a gaba gaba wani lokacin da aka bani ai rarara shine a gaba gaba saboda haka tun da ban samu shiga ba idan shawara ta zo irin wannan zan fito midiya ina ga dama ina kwance a ɗaki ma irin rubutan kula wannan duk zan gani wannan muna faɗa ne ina da shawarar da inda na kai shugaban ƙasa duk ɗan Najeriya sai an gode mu je kuma ya gode shugaban kasa kamar ba za ka wata ce ai ne ne ya ga rana rai zai faɗa a waje ba ko ko dole ya faɗa a waje ko ko a magana ce ta cikin gida akwai abin da ba zai faɗa a midiya ba amma wannan abin abin da ya sa faɗa Allah ne shaida su kuma yaran da shaida ne idan an bani wani abu Allah ya sani in kuma an samu zan kira su to duk wanda yake kokoni da Allah ya daina waɗanda masu kamata dai a lokacin Buhari su ji abin da ya faru lokacin da wai kafin kai sallama ka ce wasu sun yaƙi a suwaji kuma yanzu an ba su mukamai kamar suwaye su ne ba zan haƙura ba a suna da yawa in ka ɗauki suna da yawa ko waɗanda da gaske an ba su umarni su yaƙi da gaske kuma suna cikin gwamnatin lokaci zai eh, dawo wanda zan zo in bayani in na gaba su sauka ba akan wannan ne kawai zan iya haƙuri ba amma ko ban samu komai ba zan iya haƙura zan ce na haƙura kuma ina fatan alkhairi tun da ni na gina idan na ce zan zo ruza ni za a jama dariya ina haƙi ana mu dariya to amma dai waɗannan waɗanda suka yaƙi shugaban ƙasa waɗannan waɗanda suka yaƙi tunan maƙiyan mu maƙiyan tunan maƙiyan APC kuma yanzu suna cikin gwamnati saboda su yan APC ne to kaga ba zan yarda ba a wannan dawon iya abin da ba zai yarda da shi kenan ba amma duk abin da aka yi wallahi zan yarda ga gwamnati ba rayuwa ta kare amma na haƙura yan sanda na aka ce an kore su ni ke biyan su albashi yanzu an ce an mai da su aiki amma dai an dakatar da albashin su ga ni ga Aisha Umaira gwagwatarin tafiya ni biya haka muke yi wata shida wani yana da yaya shida wani wani yana da nauyi tara wani wani nauyi biyar ba abin da suka iya kai bindiga ba su da komai sai bindiga sun iya bindiga sun iya harbi bici cika police na su ne da su ne a kwarin ku zo idan babana ya zo na faɗa na ce yadda cewa sanda baka nan baba sun mu gona suna ta zaki na duk ne bayani kace in baba na zo zan mai da ku a mai ku mukamu ku kuma a biyan ku to har yanzu nan ma dai bai shiga ba amma muna kyautar to idan Allah ya sa an dace za mu kai su gaisa da shi ya kuma su godiya don su sun bakin gurgurin gurin kan rayuwa ta ginshikan da waɗanda ke gani mu ne nan gurin ginshikan waɗannan da ke gani kullum suna gurin suna gurin iyali na suna suna tare da ni

amma da aka cewa zai ce wai mota na bata jani mota fanta aiki ba kuma ba ba magana mota ba aiki da mutum mutum ka canza mai rayuwa wani abin za ka yi masa wanda shi kanshi zai gamsu in Allah ya mai arziki ne mai arziki in ba mai arziki ba ne zai gamsu an taimake ni duka ayin da aka cewa ma ke kai ni karshe ban je karshe ba amma dai sai tafi karshen karshe dai magana ita ce fatan da aka cewa mutanen Najeriya su yi magana da muke can wallahi wallahi shirin da ya gyara Najeriya wallahi ba a taɓa shugaban ƙasar da ya shirin gyara Najeriya kawai ba hujjoji na guda biyu kan baka tambayar mutu hujja idan duk wani mutumin arewa ya duba ya auna ya gani bajet ɗin da aka yi ma arewa ya fi na ko'ina saboda an ba wa arewa abin ta nema na fito na ce arewa na godiya na farko ya sunan ministan tsaro dan arewa ne tsaro muka bukata sai dan arewa ne ba abin da arewa ta dogara da shi da Allah sai noma noma din nan ministan noma dan arewa ne kullum ce mana ke ilimi muke bukata da kaza ministan ilimi dan arewa ne wannan ina maka kaɗan kaɗan kenan dan ka tabbatar shi da gaske yake a kare yake yi duk abin da ya zo yi da gaske yake yi ba za a ce mutum ba zai kuskure ba amma dai wallahi dole ya ko hanyar gyara Najeriya kuma a cikin tsarin nan muna kyauta da to saboda Allah ya shi ne arziki ka san gwamnatin Buhari ta zo da da suke da bukata da bukata idan ya zo za a bayi cin hanci ko wani abu ya ce a bisa nan ko kuma kyara nan amma a gwamnatin a gwamnatin Tinubu wa za ka ba cin hanci Tinubun ya kaca ya ka biluniya ne mace biluniya ce dan shi biluniya ne shi tsammanin shi ne Allah rantsuwa na ganin shi shi ma biluniya idan ya yi sidika ma ya kwana ya ba. to kaga abin da ya kamata kawai mutum gaba da yanzu addu'a Allah Allah ya kara ma na yake cewa mutumin nan san Najeriya tunda ba kudi ke nema ba musu zai taimake mu kuma wallahi shirin da aka yi na taimakawa ne bakin gwargwado ni na sani duk da ba a cikin ki ba kun ji amma na zo na gaya muku ga abin da aka fara yi saboda haka akwai gaba ta ƙarshe yan tiktok sun zo suna cewa daga amfani ko kuma media saboda arewa arewa to wallahi ban daga musu da wucin dalilin ni na san an an karɓo mutum ɗari da na san yadda a kokarin da ake hanya Abuja idan na ɗauka kwallon ni ban yi adalci ba su ma kuma na san da sun sani wallahi ba su daga ba saboda duk wanda da kishin kasan ainihin zai ta gidan kasan an ce Allah ya ta rana ya ki Allah kiwa ba da mutane ba amma muna yin kuzuri muna cewa mun to da su hakuri ina ƙara ina ƙara bawa ta social media ina ƙara bawa 'yan social media na arewa hakuri akan ban fito na yi zanga-zanga ba akan wannan mutane da aka ɗauka amma ga hujjoji na to su ma kuma su ba gwamnatin nan adalci su ɗauki wancan ƙoƙarin da gwamnati mutum ɗari biyar da sittin an karɓo su ni na san wannan hanya a zuciya kuma baka san kullakullan da ake hawo ta uku ba ba ka taɓa ji an an ci an karɓo ta ba saboda iya waɗannan hujjoji sun isa in ce ba zan ɗauki ba saboda ina so in je ga gwamnati ta ga mu alfa gaskiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh idan akwai wani abu da ya biyo baya zan zo in yi bayani dalla dalla ko na an samu ko kuma na a ci gaba da hakurin amma ba irin wancan ba na mai koshi da almajiri wassalamu alaikum